بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة السجدة أن سوكر دا مكة دا منفو في سورة بيانا حقيقة نان حالتا دا أدم يكي كي أدوني دا لاهرة تفسيري ألف لام bayani ya gabata akan ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul Bakara. tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin wannan alƙur'ani da annabi muhammad ya zo da shi saukakke ne daga ubangijin talikai babu shakka a cikinsa أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون waɗannan kafiran suna cewa Muhammad ya ƙirƙiri wannan alƙur'ani ga Ubangijinsa, lamarin ba haka ba ne, shi alƙur'ani gaskiya ne da babu kokwanto a cikinsa. abin saukarwa ne daga Ubangijinka ya kai wannan manzo, domin ka tsoratar da mutanen da manzo bai zo musu ba gabaninka da azabar Allah, ko sa shirya ga gaskiya su bi ta su yi aiki da ita. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ayyamin ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Allah ne ya halarci sammai kuma ya halarci ƙasai kuma ya halarci abin da yake tsakaninsu a kwanaki shidda amma shi mai ikon halittar su ne a ƙasa da ƙiftawar ido sannan sai ya ɗaukaka akan al'arshi ɗaukakar da ta dace da girmansa ya ku mutane ba ku da wani majibincin lamari da zai zibinci lamarinku ko wani mai ceto da zai cece ku a wurin ubangijinku ba za ku yi tunani ba ku bauta wa Allah wanda ya halice ku kada ku bauta ma wani tare da shi يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون Allah yana gudanar da lamarin dukkan halittarsa a cikin samai da ƙasai, sannan wannan lamari ya ɗaga zuwa gare shi a ranar da ta daidai da shekara dubu a lissafinku na duniya. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم wanda yake gudanar da wannan gaba ɗaya shi ne masanan abin da yake nan da wanda baya nan babu wani abu a cikinsu da yake ɓuya a gare shi shi ne mabawayin da ba wanda yake rinjayarsa shi ne mai ɗaukar fansa akan maƙiyansa mai jin kai ga bayansa muminai الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين shine wanda ya kyautata halittar komai kuma ya fara halittar annabi adam daga taɓo ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين sannan ya sanya zuriyarsa da ta zo bayansa daga ruwan da ya fito daga gare shi wato mani ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون sannan ya cika halittar ɗan adam ya daidaita ta kuma ya busa masa rai ta hanyar umurtar mala'ikan da ya wakilta don busa rai kuma Allah ya sanya muku ya ku mutane kunnuwa don ku rika ji da su ya sanya muku idanu don ku rika gani da su ya sanya muku zukata don ku rika hankalta da su amma ‘yan kaɗan ne suke yin godiya akan waɗannan ni'imomin da Allah ya yi muku ni'ima da su. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون mushrikan da suka karyata tashi bayan mutuwa suka ce idan mun mutu mun ɓace a cikin ƙasa jikinmu ya koma turɓaya shin da gaske ne wai za a tashe mu a sabuwar halitta ai hankali ba zai ɗauka ba kawai dai hakikanin lamarinsu masu kafircewa tashi bayan mutuwa ne ba su yi imani da shi ba قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ka ce ya kai wannan manzo ga waɗannan mushrikai masu ta tashi bayan mutuwa cewa mala'ikan mutuwa ne yake karɓar ranku wanda aka wakilta shi akan karɓar rayuka sannan gare mu mu kaɗai za ku dawo don hisabi da sakamako ranar alƙiyama. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون da sannu masu laifi za su bayyana a gaban Allah ranar alkiyama suna makaskanta suna sun koyar da kawunansu saboda kafircewarsu da tashi bayan mutuwa suna jin wulakanta a tare da su suna cewa ya ubangijinmu hakika mun ga abin da muka kasance muna karyatawa na tashi bayan mutuwa kuma mun ji gaskiyar abin da manzanni suka zo da shi daga gare ka kamar yarda mu rayuwar duniya za mu yi aiki na gari wanda zai sa ka yarda da mu yanzu mun tabbatar da tashi bayan mutuwa da gaskiyar abin da manzanni suka zo da shi da a ce za ka ga masu laifi a wannan hali da ka ga lamari mai girma ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين da mun ga damar ba kowace shirya da datar da ita zuwa ɗaukar haka da mun sa ta ta yi haka sai dai zance ya tabbata daga gare ni akan adalci da hikima cewa tabbas zan cika wutar jahannama ranar alkiyama da kafirai daga cikin mutane da aljannu domin sun zaɓar wa kansu hanyar kafirci da bata sun bar hanyar imani da daidaituwa. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ranar alƙiyama. cikin wulaƙantarwa da tozartarwa za a ce musu, ku ɗanɗana azaba saboda rabkanar ku a rayuwar duniya game da haɗuwarku da Allah don yi muku hisabi, mu ma mun bar ku a cikin azaba ba tare da mun damu da wahalar da kuke sha ba, ku ɗanɗana azabar wuta ta dindindin wadda ba ta yankewa saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na saɓon Allah. Yayin da ya ambaci halin masu laifi sai kuma ya ambaci halin muminai ya ce, انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون كدي waɗanda suke yin imani da ayoyinmu waɗanda muka saukar ga manzonmu su ne waɗanda idan an musu wa'azi sai su yi sujjada ga Allah suna masu tsarkake shi da gode masa ba sa yin girman kai ga bauta masa ko yi masa sujjada a kowane hali. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون gefen jikinsu suna yin nisa daga shimfiɗinsu waɗanda suke barci a kansu suna barin su su fuskanci Allah suna kiransa a cikin sallolinsu da sauran abubuwansu suna masu tsoron azabarsa suna kwaɗayin rahamarsa suna ba da dukiyoyinsu waɗanda muka basu saboda Allah فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون باب وتلي da ta san hakikanin abin da Allah ya tanzar masu daga abin da idanuwansu za su gani da shi sakamako ne daga wajen Allah zuwa gare su saboda abin da suke aikatawa a duniya na ayyuka nagartattu wannan sakamako ne da ba wanda zai iya sanin sa gaba ɗaya sai Allah saboda girmansa. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون duk wanda ya imani da Allah yana mai aiki da umarninsa yana nisantar abubuwan da ya hana ba daidai yake da wanda ya fita daga da'ar Allah ba ba za su yi daidai ba a wajen Allah da wajen sakamako أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون amma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki na gari to sakamakonsu wanda aka tanadar masu shine aljannatan da za su tabbata a cikinsu girmamawa ce daga Allah zuwa gare su sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa a duniya واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون amma waɗanda suka fita daga da'ar Allah ta hanyar kafirci da aikata sabo to matabbatar su wadda aka tadar musu ranar alkiyama ita ce wuta za su zauna a ta har abada duk lokacin da suka yi nufin fita daga cikinta sai a dawo da su cikinta a ce da su cikin wulaƙantarwa ku ɗanɗani azabar wutar da kuka kasance a duniya kuna ƙaryatawa da ita yayin da manzanninku suke tsoratar da ku daga gare ta. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون wallahi za mu ɗanɗana ma waɗannan masu ƙaryatawa waɗanda suka fita daga ɗa'ar Ubangijinsu, za mu ɗanɗana musu jarraba da bala'o'i a duniya gabanin babbar azaba, wadda aka tanadar musu a lahira in ba su tuba ba, watakila za su dawo zuwa ga ɗa'ar Ubangijinsu. Waman azlamu mimman ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون babu wanda ya kai zaluncin wanda aka tunatar da shi ayoyin Allah amma bai wa'azantu ba ya bijire mata bai damu ba haƙiƙa mu dangane da masu laifi waɗanda suke aikata kafirci da saɓo, da bijirewa ayoyin Allah masu damƙa ne babu makawa. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل حقيقة من النبي موسى التوراة يا كي ونن منزو kada ka zama cikin shakku game da haɗuwarka da annabi Musa a daren Isra'i da Mi'raji. Mun sanya littafin da muka saukar wa annabi Musa ya zama shiriya ga bani Isra'ila ne daga ɓata. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون kuma mun sanya musu daga cikin bani Isra'ila sun zama jagorori waɗanda ake koyi da su suna shiryarwa zuwa ga gaskiya da izininmu da ƙarfafawarmu bayan sun yi haƙuri wajen kamanta umarnin Allah da nisantar abubuwan da ya hana da kuma yin haƙuri a kan cutar da su da aka yi a hanyar kira ga Allah kuma sun kasance masu imani da ayoyin Allah da aka saukarwa manzansu gaskatawar da ba shakka a cikinta. ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون حقيقه Ubangijinka ya kai wannan annabi shi ne zai yi hukunci tsakanin su ranar alkiyama cikin abin da suka kasance a duniya suna yin saɓani a kai ya bayyana mai gaskiya daga marar gaskiya kuma ya saka ma kowa da abin da ya cancance shi. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون شن waɗannan sun ba su gane al'ummomi nawa ne da suka gabace su waɗanda muka hallakar da su ba gashi nan suna tafiya a cikin gidajensu waɗanda suke zaune a cikinsu kafin halakar da su amma ba su wa'azantu da halinsu ba lalle a cikin abin da ya faru da waɗancan al'ummomi na halkarwa saboda kafirci da sabansu akwai izina da za ta iya kafa hujja da su akan gaskiyar manzanninsu waɗanda suka zo musu daga wurin Allah yanzu waɗannan masu ƙaryatawar ba sa sauraron ayoyin Allah sauraro na karɓa da wa'azantuwa أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون shin waɗannan masu ta tashi bayan mutuwa ba su ga yadda muke saukar da ruwan sama ga ƙasar da ta bushe babu wani tsiro a kanta sai mu fitar da shuka da wannan ruwa raƙumansu da shanunsu da tumakansu suna ci daga wannan shukar ba sa ganin haka ne ba sa fahimtar cewa duk wanda zai iya fito da tsirrai a bayan ƙasar da ta bushe mai iko ne akan raya matattu ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين masu karyatawa da tashi bayan mutuwa masu neman a gaggauta musu azaba suna cewa yaushe ne wannan hukuncin da kuke riya cewa zai raba gardama a tsakaninmu da ku a ranar alkiyama makomarmu ta kasance wuta ku kuma makomarku ta kasance aljanna قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ya kai wannan manzo ka ce masu wannan alkawari shine ranar alkiyama ita ce ranar rarrabewa a tsakanin bayi ranar da waɗanda suka kafirta a duniya gaskatawarsu bayan ganin ranar alkiyama ba za ta yi masu amfani ba kuma ba za a jinkirta masu ba don su tuba zuwa ga ubangijinsu su koma zuwa gare shi فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يا كي wannan manzo ka kawar da kanka ga barin waɗannan bayan sun ci gaba da batansu ka saurari abin da zai same su su ma suna jiran abin da kai musu alkawari na azaba